رب العالمين والصلاة وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المسباحين يضيعان بين أيديهما فلما افترقا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاك سادواء وأن مسلاتي مثال البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكي ننقى ننقى a wannan gari mai albarka na na asabar yau muna biyar ga watan jumada saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan daya miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajrid da sarih li a al-jami' Sahi? wannan shi ne darasinmu na 203 a cikin wannan littafi inda za mu yi karatu a cikin hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yace an anas ibn malik radiyallahu anhu أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المسباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله دقان السمالك رضي الله عنه يكتشوا wasu mutane guda biyu daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama kharaja min indin nabi sallallahu alaihi wasallama sun fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fi lailatin muzlima a wani dare mai duhu wa ma'ahuma mithlul misbahaini tare da su akwai wasu abubuwa kwatankwacin fitilu guda biyu yudhi'ani baina aydihima suna haske a gaban su falamma iftaraka yayin da suka zo rabuwa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun sai ya zanto tare da kowane ɗaya daga cikin su akwai guda ɗaya na wannan haske hatta ta ahlahu har ya zo ga iyalansa wani hadisi kamar yadda ku gani imam bukhari ya fitar da shi a nan kitabu salah babun amma bai faɗi sunan babin ba bai yi masa matashiya ba hakanan ya kawo shi cikin kitabul manaqib a gurare biyu ya kawo shi a kitabul manaqib sannan ya kawo shi a kitabu manaqib al-ansar imam ahmad ya rawaito shi a wurare guda uku cikin littafin sa al-musnad hakanan abd ibn humayd shi ma a cikin littafinsa al-musnad hakanan nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra al-marwazi ya fitar da shi a cikin littafinsa qiyamul layl ibn hibban a cikin littafinsa as-sahih al-baihaqi a littafinsa sa dalail an-nubuwa hakanan al-baghawi ya fitar da shi a cikin littafinsa sharh as-sunnah da sauran malaman hadisi da dama sun rawaci wannan hadisi wani hadisi kamar yadda kuka gani anas dan malik shi ke ba da labarin ya ce an ne wasu mutane guda biyu min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane guda biyu ambatan sunansu ko sunayensu ya zo a cikin littafin sahihu muslim a ruwayar sahihu muslim ya zo cewa waɗannan mutane guda biyu su ne abbad ibn bishir da kuma usaid ibn hudayr abbad ibn bishir da usaid ibn hudayr waɗannan su ne mutanen nan guda biyu wane ne usaid ibn hudayr ko ibn hudayr akan faɗi sunan mahaifinsa da alif da lam al-hudayr akan kuma ce hudayr ba tare da alif da lam ba أسيد ابن خضير ابن سماك ابن عتيك ابن نافع ابن امرئ القيسي ابن زيد ابن عبد الأشهل يا فتو دقا قدم بنو عبد الأشهل دقا تكين آه، قبيلة الأوس تكين متانا مدينة الأنصار سوى لك أسيد ابن الحضير أشهليني al'ausi ne sannan al'ansari yana ɗaya daga cikin annuka ba wakilai guda goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wa ya naɗa wa mutanen madina lokacin da aka yi bai'atul aqabati thaniya lokacin da aka yi bai'atul aqabati thaniya a wannan dare annabi sallallahu alaihi wa ya naɗa wa mutanen madina wakilai goma sha biyu wanda su ne a matsayin wakilansa a cikin ƙabilu guda biyu nan na al'ausu da khazraj to wani usaid ibn al-hudayr yana ɗaya daga cikinsu bai samu ya halartar yaƙin badar ba saboda lokacin da aka fita yakin badar a da yawa daga cikin sahabbai ba su samu fita ba saboda ba an fita ba ne da niyyar yaki yakin zuwa ya yi aka yi kicikus da shi saboda haka da dama daga cikin sahabbai da sun san cewa wannan fita fita ce ta yaƙi to da an fita da su to sai zanto waɗanda suka samu fita ɗin kaɗan ne to wana daga cikin waɗanda ba su samu fita ba don haka bai halarci yaƙin badar ba babansa al-hudayr ibn simak yana ɗaya daga cikin manyan shugabanni na ƙabilar aus tun a zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo musu akan ce da shi huzairul kata'ibi ana masa laƙabi da huzairul kata'ibi kusan lokacin da aka yi yaƙin bu'ad wani yaƙi ne da ya aka fafata tsakanin ƙabilun nan guda biyu al'aus khazraj kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙin da ake kiran shi yau bu'ad to shi mahaifin usayd wato al ibnu ibn simak shine yake shugabantar ƙabilar aus a fagen wannan yaƙin a wannan fafatawar shi aka kashe shi saboda haka bai halarci lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba madina saboda haka an kashe shi a wannan lokaci kafin hijira da shekara shida kafin annabi ya yi hijira zuwa madina da shekara shida kuma mahaifin nan nasa ana lissafta shi da ɗaya daga cikin masu hankali masu faɗa a ji a cikin ƙabilar al'aus bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa hijira shi da sahabbansa zuwa madina ya hada wato abotaka tsakanin mutanen almuhajiri da al-Ansar mutanen makka masu hijira da mutanen al-Ansar masu karbar baki a madina ya hada kowanne ya ce to wane kai ga abokinka wane ne wane dan uwanka wane ne to kai zaka kula da shi kuma kai zaka bashi tallafi gwargwadon ikonka to shi a wannan lokacin kamar yadda Muhammad ibn Sa'ad a cikin littafin at yake faɗa shi usaid ibn hudayr an hada shi da zaid ibn haritha zaid ibn haritha bararren bawan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ruwayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin waɗanda suke ruwaya daga daga shi usaid ibn hudayr hakanan ka'ab ibn malik hakanan cikin tabi'ai akwai ruwayar abdurrahman ibn abi laila tabi'i ne amma bai riski usaid ibn hudayr ba ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin minhajus sunna a cikin mujalladi na takwas shafi na 580 yana cewa وقد عرف أنه وابن عمه أسيد بن حضير كان من أعظم أنصار أبي بكر وابنته على الإفك yana magana a kan sa'ad ibn mu'ad sai ibn taymiya yake cewa kuma hakika an san shi shi sa'ad ibn mu'ad da ɗan baffansa usayd ibn an san su suna ɗaya daga cikin manya-manyan masu wato goyon bayan sayyidina abubakar da yarsa na na aisha lokacin da aka yi mata kage lokacin da munafukai suka yi mata kage to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya wajen ba ta gudunmawa da ba ta kariya da shi da ɗan uwansa wanda suke ‘ya'yan bafanni, wato sa'ad ibn mu'az ibn taimiyya anan yana ishara zuwa ga abin da ya zo a cikin sahihai ne a cikin littafin bukari da muslim hadisin aisha da take ba da labarin lokacin da munafukai suka yi mata ƙagen wato zina a wannan lokacin al'amura suka yi aure kwarai da gaske damuwa ta cika garin madina tun daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har gidan sayyidina abubakar da sauran gidajen sahabbai kowa ya shiga cikin damuwa da tararrabi da tashin hankali a wannan lokaci kuma munafukai suka samu abun fada suka yi ta yaba idi da zancen suna ta kara masa gishiri to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi wata rana a masallacinsa ya hau minbari saboda abdullahi ibn ubayy ibn salul wanda shine tawalla kibrahu shi ya dauki wato ke jin ragamar wannan ya da karire to ya cika garin madina da maganganu miyagu game da annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari yace wane ne zai yanke mun hanzari daga wannan mutum abdullahi dan ubayy ibn salul ce man ne min rajulin a zahu fi ahli waye zai yanke hanzari game da wannan mutumin da cutarsa ta kai matuƙa gare ni da iyalaina to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ga iyalansa ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ba abinda na sani dangane da iyalaina sai alkhairi ولقد ذكروا رجلا ما علمت فيه إلا خيرا كما سن دوكو مغانا سن ليكا ga wani متم yana nufin safwan ibn al-mu'attal mutumin da ni ban san komai dangane da shi ba sai alkhairi wa ma yadkhulu ala ahli illa bai bai taba shigowa gidana ba sai tare da ni amma gashi sun liƙa masa wannan sharri to sai sa'ad ibn mu'adh sayyidul aus ɗaya daga cikin shugabannin al'aus wanda ya fito daga gidan banu abdul ashhal sai ya miƙe tsaye ya ce ya rasulallah ana wallahi a aziruka min ya rasula zan yanke hanzarin ni a banni da shi in kana min al'ausi da rabna unuqahu in daga cikin mu ausu yake shi wannan mutum kowa ne ne shi to za mu tare kansa wa in kana min na min al-khazraji in kuma daga 'yan uwanmu ne kabilar khazraj amartana fa fa'alna fihi amraka to kawai ka ba mu umarni mu kuma mu aiwatar da umarninka to lokacin da ya faɗi wannan magana ya faɗi kabilar al-khazraj wajen kabilu ne waɗanda ba ga miciji kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine zuwan sa Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin su fa allafa baina qulubi to wannan maganar da yayi sai ta motsa sa'ad ibn obada wanda shi kuma ɗaya daga cikin shugabannin kabilar al-khazraj ne yana wurin a zaune ya ji sa'ad ibn mu'az yana cewa idan daga ɗaya kabilan ne yan uwan mu khazraj ka ba mu umarni mu kuma za mu zartar da umarninka sai sa'ad ibn mu'az ya tashi yake cewa shi mai aisha radiyallahu ta'ala ana ita ce take ruwayar hadisin take cewa sa'ad ibn ubada mutun ne na kwarai mutun ne na kwarai sai dai a wannan lokacin kishin kabilarsa ya fizige shi sauraka wannan kishin kabilar da hankado shi sai yake cewa mu'az sai yake cewa sa'ad ibn mu'az kazabta la'amrullah la taqtuluhu ƙarya kake na rantsi da Allah ka isa ka kashe shi ba wato inda da cikinmu yake ƙaryar ka kace ka kashe shi wala taqdiru ala ba ka isa ma yi hakan ba wato yana ganin cewa in har daga cikinsu yake to dan me su ba za a bar su su kashe kayansu ba za a ɗauko abokan gabar su a da kuma a ce su za su su yanke hukunci a kansa wannan shine abin da bata masa rai to da ya faɗi haka sai usaid ibn hubayb shi wannan da muke magana a kansa shi kuma kamar yadda muka faɗa ɗan baffan sa'ad da mu'az ne ƴaƴan baffanni suke sai ya tashi yake cewa sa'ad ibn ubada kazabta la'amurullah kai ma ƙarya kake lanaqtulannahu wallahi sai mun kashe shi fa innaka munafiqun tujadilu 'ala almunafiqina kai dai munafiki ne kawai kana so ka kare munafikai ne kana so ka bawa munafikai kariya idan rai ya baci komai maza za a faɗa saboda ka sahabban annabi sallallahu mutane ne ba mala'iku ba ne saboda haka ɗabi'a irin ta mutane tana tare da su sai dai su walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun don abin da suka yi na kuskure ba sa jogewa akan su kuma a ci gaba da tafiya a yi ta kokarin jawo hankalin mutum ya kidawa su idan sun yi kuskure wannan fizgar ta shaidan ta fizge su suna tunawa ko aka tunatar da su to za su dawo kuma su daidaita saboda haka aisha suke tafata sawar alhayyani al'aus wal khazraj sai waɗannan ƙabilu biyu dukkanin suka yunƙuro kowa ya taso hatta hammu an ya tatilu kamar sa kore da faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari falam yazal yukhaffiduhum yayi ta tausassu yayi ta tausassu hatta sakatu har kowa ya shiru to shine daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar magana ba za ki daga ta ba to wanda daga cikin siyasar annabi sallallahu alaihi wasallam yasa baya taba ma munafikan saboda ka gade shi Abdullahi bin ubayy bin Salul an san shi ne farkon wanda ya fara kitsa wannan magana shi ya fara dauko maganar ya fade ta shikenan ɗan uwansa munafikai suka zara suka ci gaba da yada ta ta cika gari ta cika madina to kullum kuma abin yana ta karuwa har aka fara samun wasu daga cikin masu imani wanda ba munafikan ba su ma suka fara gaskata magana saboda ita ƙarya lokacin da ake ta yawan faɗarta ake ta maimaita ta to ƙarshe sai ka ga tana nema ta zama ma gaskiya abu nawa ne a da muke cewa ƙarya ne ƙarya ne amma saboda yau maimaita shi yau da gobe yau da gobe mun zo muna muna kamar mun yarda da abin ba saboda haka nana ta abin da yake ta yi da shi da yaransa ta sa har wasu daga cikin mu'minai ba suka fara karbar magana su ma suna yada ta to shi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yunkurin cewa shi ko wannan mutum waye zai yanke hanzarin mu da so da haka anan usaid ibn hudayr ya fito ya goyi bayan dan uwansa sa'ad ibn mu'az domin bawa nana aisha radiyallahu ta'ala anha kariya haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yau fathi abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine yake shugabantar tawagar almuhajirun mutanen da suka yi hijira mutanen makka suna daman annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn hudayr shi kuma shi yake jagorancin tawagar al'ansar gaba ɗaya suna hagun annabi sallallahu alaihi wa sallama haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga da wannan runduna cikin garin makka kuma a lokacin yakin uhudu tutar kabilar aus ta kowace kabila ta kan rike tutarta akan ba da tutarta ga wani shugaba daga cikin shugabannin ta ya rike to a lokacin yakin uhudu shi usaid ibn hudair hal ila shi ke rike da tutar kabilar kabilar aus kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ambata cewa a yakin uhud bayan an samu wannan shi baya musulmi sun fara shiga wani hali ana gudu saboda kafirai sun juyo to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ko ina ba an ce an masa raunuka a jikinsa sun kai wajen guri bakwai na sara da suka da aka yi masa domin tsayawa ya ga ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana tuna hadisin taimama lokacin da lokacin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha an tsaya an yi rirrimi a wani wuri a cikin sahara sai aka zo za a tafi sai ta ce bata ga abin wuyanta ba sauraka sai aka tsaya ana ta nema ana ta nema ana ta nema to har lokacin sallah ya yi ga shi ba a wajen ruwa suke ba kuma ba su tare da ruwa to shi da har ma sahabbai da suke wurin suka yi ta zuwa suna ga abubakar radiyallahu ta'ala an cewa ga yarka ga abin ta jawo ta hana mu tafi an zo ga lokacin yanzu sallah yayi ma babu babu ruwan da zamu yi alwala ba kuma wajen ruwa muke bari mu ebo ba kusa da ruwa muke ba to shine sai da abubakar ya tafi yana ta wato yi wa ita na Aisha fada akan wannan to lokacin da aka saukar da ayat ba. cewa idan aka rasa ruwa a yi taimama a cikin suratul ma'ida to wani lokaci shi usaid ibn hudayr ya ga irin albarkar aisha da wannan albarkar ta ce a dalilin ta ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ayar ta taimama wacce ke bayanin sauki ga wanda ya rasa ruwa ya yi taimama ba ce duk inda ruwa yake sai ya nemo shi ba ba ce kuma ya haƙura da sallah ba a'a yana da damar ya yi sallar sallarsa da taimama to shine sai Usain ibn hudayr yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar ba wannan ce farkon albarka ku ba ya gidan ya ya mutanen gidan abubakar to ku mutane ne da kuke da albarka Usain ibn hudayr yana ɗaya daga cikin makarantar da ake lissafa su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi shuhura da daɗin murya na daga cikin makaranta masu daɗin murya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da imam muslim ya rawaito a hadisin abu sa'id al-khudri cewa usaid ibn khudair wata rana da daddare yana karatu a cikin garken dawakansa dokinsa yana daure yana karatu tarwa yana karanta suratul kafi sai ya ji wannan doki ya firgita ya fara tuma sai ya tsaya da ya ci gaba da karatu sai ya kuma ƙara firgita ya ƙara fitattuma ya tsaya ya kuma karatu haka dai dokin yana ta ƙara firgici yana tsalle sai usaid ibn hudar ya ce sai da ji tsoron akwai yaro na da yake kwanci kada ya shirye daga turkensa da zo ya tattake yaro na ta ya zanto ajalinsa ya ce sai na tsaya a daidai inda nake karatu sai na tsaya ina tashi na fita sai tsaga kai na sama sai na ga wani girgiji a sama a cikin wani girgin sai na rika ganin wani haski kamar fitilu kuma sai suka rika yin sama suka rika yin sama har suka bace na daina ganin su to safiya ta yi sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah gashi gashi da na gani a jiya ina karatu daidai da maɗaurin wato garken doki na amma ga shi abin da ya faru duk sanda na fara karatu sai wannan dokin kuma ita zabura yana zabura da na daina kuma sai ya daina ƙarshe kuma na fito sai na ga wannan haske wani girgije mai haske a sama kuma yana ta yin sama ga kuma wasu haske a cikinsa kamar fitilu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa iqra ibn hudayr iqra ibn hudayr wato ci gaba da karatunka ci gaba da karatunka ya ce na ci gaba da karatun sai doki ya firgita annabi ya ce ci gaba da karatunka ibn hudayr ya ce na ci gaba sai doki ya sake firgita annabi ya ce ikra ibn hudayr ci gaba da karatunka to shi ne gaya masa ya ce to na ji tsoron yaro na da yake kwance a gurin doki ya balle ya zo tattake shi ya mutu ina fita kuma na ga wannan girgije sama shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tilkal mala'ika kanat tastami'u laka mala'iku ne suka zo suna sauraron ka walau qara'ta la asbah la asbahat yaraha an-nas ma tastatiru minhum da ka ci gaba da karatu da kawa ta waye gari mala'ikun sun waye gari a nan mutane ma sun gansu ba tare da sun buye ba wato ya nuna masa cewa karatun da yake yi daɗin karatunsa daɗin sautin abin da yake karantawa har san zo mala'iku suna ta yiwo ƙasa wannan girgijen da wannan hasken da yake gani mala'ikun ne suke saukowa suke saukowa suke matsowa da zai ci gaba da karatun har garin Allah ya waye to duk mutane sai sun fito sun gansu a wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari da Muslim da suka rawaito wannan hadisi daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu yake ba labari ce wani mutum shi ne na usaid ibn hudayr ce kara a rajulun suratul kahfi wani mutum shi ne usaid ibn hudayr ya karanta suratul kafi wa fi dari dabba akwai wata dabba a wannan gida fa ja'alat tanfuru sai ta rika zabura fa sallama sai sallame a cikin sallah ne sai ya sallame yana sallame fa iza zababa sai ga wani girgije aw sahaba ko wani girgije ga shiyatu ta lullube shi to shi ne zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce iqra fulan fa inna nazalat lil qur'an ka karanta ka ci gaba da karatun ka ya kai wani natsuwa ce ta sauko dan wannan alqur'ani ana nufin mala'iku aw tanazzalat bil qur'an saboda haka wannan <clears throat> yana nuna cewa mutum ne da Allah subhanahu wataala ya bashi dadin murya ya ba shi daɗin murya yayin da yake karatun alkur'ani har mala'iku ma suna sha'awar su karanta saurari karatunsa a shin wanda yake banta da usaid ibn hudayr ko ku kowa ma in yi karatun zai gani saukar mala'iku su saurari karatun alkur'ani wannan yana nan tare da dukkan wani majalisi hadisin bai sama kawon fi baitin min من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدارسون فيما ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة sauraka dukkan inda za a haɗu ana karatu to mala'iku za su sauko za su kewaye gudun wannan ba khususiya mace ta sahabin nan shi kadai dukkan gurin da za a zo ana karanta littafin Allah ana tilawarsa ana darasinsa to mala'iku za su sauko wannan sakina ɗin za ta sauko mala'iku za su kewaye waɗannan da suke karatu sauraka da su za a yi wannan karatu duk wani majalisin da za a karanta alkur'ani a yi bitarsa to abin da yake faruwa kenan to amma ganin wannan hasken da ganin wannan girgidan kaga kai ma dai ka san ba haka bane to da kana yi ba kai baka gani ba ba zan ce ba za a gani ba wataƙila wani Allah subhanahu wataala ya masa fatahi shi ma ya gani amma dai ba wai ga kowa ba ne yake faruwa shi dai ya faru gare shi kuma wannan karama ce Allah ya masa daraja ce shi yasa suke ambatar hadisin a cikin darajojinsa karamominsa matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya kai shi to watakila mutum ikhlasin da nagartarsa gurin Allah subhanahu wata'ala ta kai matakin da shi ma zai zo yana karatun kuma ya ga wannan girgije shi ma ya sauko masa ba a ce wannan abu ya ta taƙaita gare shi kaɗai ba amma dai kuma saukar mala'iku ba tare da an gansu ba yayin da ake darasi ake ake tilawar alkur'ani ake darasi wannan abu ne wanda ya tabbata ba ga sahabbai kadai ba majtama a qaumun annabi ko wadanda mutane inda za su haɗu a masallaci suna karanta littafin Allah to za su samu wannan al-imam at-tirmidhi alayhi rahmatullah ya fitar da hadisi a cikin kitabul jami' da ke da sanadi hasan لقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيتي ونعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن خضير النبي صلى الله عليه وسلم يكيتي ماذا لا دون متن أبو بكر ماذا لا دون متن عمر ماذا لا دون متن أبو عبيدة بن الجراح madalla da wannan mutum usaid ibn khudayr annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa wannan yabo masa wannan yabo ya kuma hada shi tare da waɗannan manyan bayan Allah da yake nuna matsayi babba da yake da shi a haka na alhakim a cikin almustadrak ya fitar da hadisi da kyakkyawar salsala da sanadi hasan daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana fi bani abdul ashhad thalathatun lam yakun ahadun afdala minhum a cikin gidan banu abdul ashhad daga cikin gidajen kabilar aus a gidan banu abdul ashhad akwai mutane uku da babu suka kai su da babu wanda ya kai su yace minhum sa'ad ibn mu'adh cikin su akwai sa'ad ibn mu'adh sai kuma usayd ibn hudayr sai kuma abbad ibn bishr waɗannan dukansu daga gidan banu abdulashhal suka fito cikin kabilar aus aisha take cewa a cikin mutanen gidan babu waɗanda suka kai waɗannan daraja da hankali usaid ibn hudayr kamar da zahabi yake cewa ana faɗar cewa mutum ne mai barkwanci yana da barkwanci yana da kuma kyawawan halaye daga cikin irin barkwancinsa akwai hadisin da abu dawud ya fitar da tsabarani da salsala sahihiya daga abdurrahman ibn abi laila daga usaid ibn hudayr rajul min al-ansar yace wata rana usaid ibn hudayr yana cikin jama'a yana ba su labarurka daban-daban ana ta dariya yana ta musu barkwanci yudhikuhum yana sa mutane dariya kamar yadda aka san ɗabi'ar mutum mai barkwanci to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin fata'anahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi'udin fi khasirati da kai dan kwagiran annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa sai ya soka masa shi a anan din sa kwankwasan sa irin yayi shiru haka ne ya ishi mutane da yana yi masa haka sai sai Usayd ibn Hudayr sai canza sai ya rasulullahi a bada dama in rama to an masa ba daidai ba ya ce a asbirni ya rasu Allah ai akirni ba ni dama in rama annabi ce to shikenan sai ka rama ya ce ya rasu Allah ina alaika kamisan wa laisa alayya kamisun kai da riga a jikinka ni ko ba riga to mayafi ne kuma jikinsa abin nan ka soka mu a jikin saboda ka kai ma sai ka cire rigar jikinka farafa annabi sallallahu alaihi wasallam kamisa sai annabi ya daga rigarsa ce sai karama yana zuwa sai rungume annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun baci daidai gefen cikin sa ya ce ya rasulullahi inna ma aradtu wannan nake so da ya rasulullahi dama ya za a yi sahabi ya ce zai rama eh, to shi da maso yake jikinsa ya cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan albarkar sumbaci jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu albarka ah, ibn taymiya yana faɗar cewa a cikin masail na harb al-kirmani masail din da yake rawaitowa daga imam ahmad hakanan ah, abu zur'at ad-dimashqi a cikin tarihin sa ya ambato yayi ishara zuwa ga wannan da sanadi tabbatacci kamar da ibn taymiya yake faɗa ibn taymiya ya faɗi wannan a cikin alqawaid nuraniya shafi na 200 da kuma a cikin majmu'ul fatawa na 29 shafi na 479 a cikin har ila yau tarikh at-tarikh na Abu Zur'at ad-Dimashqi shafi na 443 ya kawo cewa lokacin a lokacin sayyidina Umar da shi wannan Abbad abin nan usaid ibn hudayr ya rasu usaid ibn hudayr ya rasu shekara ta 20 bayan hijira kaga zamanin khalifancin sayyidina sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu to ya rasu ya bar ana bin sa suka masu yawa ya rasu wa alaihi sittatu alafi dirhamin dainan ana bin shi basu suka wajen dirhami 600 dirhami 600 saboda haka masu bin sa bashi <clears throat> suka zo suna suna san a fitar musu da dukiyarsu to yana da gona yana da gona wacce take duk shekara za a noma abin da za a sayar da shi da dirhami dubu daya gonarsa da ya bari ta dabino da sauran shuke-shuke in aka noma aka girbe to ana samun gallata wato amfanin da za a sayar ana sayar da na dirhami dubu ɗaya maimakon a sayar da gonar a ce a biya su sai sayar na umar ce to ba ku yarda wannan gona a danka ta a hannunku duk sanda aka yi noma aka samu duk sanda shekara ta aka yi noma wannan kudin da aka samu sai ku riki har ku gama karbar kudadenku sannan sai ta dawo ga magada sai na umar ya yi masa wannan suka kuma amince sai zanto gonar ba ta fita daga hannun magadan ba to wani a takaice shi ne takaitacciyar tarjamar usair ibn hudayr wanda lokaci ɗaya suka musulunta da ɗan faffan suka mai da muka yi bayani a karatunmu na sa'ad ibn mu'az haka lokaci guda suka musulunta to shi kuma ɗayan abba ibn bishir wanda shi ma ɗan uwa yake ga duk ƙabila ɗaya suka fito duk sun fito daga gidan banu abdul ashal sannan kuma daga cikin ƙabilar al'aus shi kuma shi ne abbad ibn bishir ibn waqsh ibn zuhba ibn za'ura ibn abdul ashal shi ma ɗaya daga cikin manyan mutanen al'aus ƙabilar al'aus ne kuma shi ya samu halartar yakin badar ba kamar usaid ba shi ya halarci yakin badar kuma bai yi tsawon rai ba domin ya rasu shirar shekara ko wance an kashe shi ya yi shahada a shekara 45 ne kacal kamar dai sa'ad ibn mu'az da usaid ibn hudayr waɗanda suka musulunta a hannun mus'ab ibn umair shi ma abbad ibn bishr ya musulunta ne a hannun mus'ab ibn umair kuma ya halarci yakin badar kamar yadda muka faɗa kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci kashe wannan kasurgumin da yahuda da ya addabi musulmi yake ta ƙulle-ƙullen yadda zai kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam a madina shine ka'ab ibn al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf yana ɗaya daga cikin shugabannin yahudawa a madina bayan an kulle yarjejeniya da su akan zaman lafiya to amma ta ciki na ciki suka ci gaba da kulle-kullen yadda za su ga bayan annabi sallallahu alaihi wa to annabi sallallahu alaihi wa wata rana ya fito bayan ya samu labarin irin shirin da suke da shi mummunan shiri karkashin jagorancin shi wannan ka'ab ibn al-ashraf annabi ya samu labari ya ce to wane ne zai gama da wannan mutum a huta saboda fitinar da zai tayar nan gaba sai an rasa ya za a yi da ita to a lokacin akwai Muhammadu ibn maslama da yana da alaka da shi da ya ce shi zai yi to a lokacin da ya shirya da ya same shi ya nuna masa cewa dai dama ya nemi annabi salasalama ya ba shi dama zai faɗa abubuwan abinda bai dace ba akan kan sallallahu salasalama amma cikin dabara ce annabi ya ce ka je ka faɗi ko mai kake so ya je ya sami ka'ab ibn al-ashraf a gidansa ya je ya same shi ya ce to ya zo ya bashi bashi ya ce ka san mutumin nan kullum haraji haraji haraji yake ta dora mana yanzu ma ce mu ba da wani haraji gashi ba kudu na zo ka bani rance ka bani rancen wusiki ɗaya ko kuma wusiki biyu shi shine sittu na sa'a sa'i sittin ko sa'i sittin ko kuma ɗari da ashirin ya ce a to kai ku ba ku kyale shi mana tunda yana ta matsa muku ku rabu da shi mana ya ce a'a ba masu yanzu mu rabu da shi sai mun ga inda zai kai mu sai mun ga karshen sa a dai bar mu ci gaba da tafiya da shi a haka to kaga zai ji daɗi cewa kamar wani ne nasa gashi nan kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ana wani wani kulle kulle zai rika samun ma wasu labaran sirri to shi ne ya ce to zaka bani za ka bani jingina in ji shi ka abu ibn ashraf ce za ka bani jingina ya ce jingina mai zan baka ya ce za ka bani matanka a san bai huri ya ce haba kai da kake da matan da ba mai irinsu a cikin ƙasar larabawa mai za ka yi da matan mu ya ce to ya'ya fa kawai ya'yanka ya ce haba in suka tashi za a rika zagin su a ce an karbi sa'i 60 ko 120 an ba da su jingina ce zan dai baka makamina zan baka makamina jingina ya ce to shi kenan ka kawo to wannan dama shi ne abin da yake shiryawa kaga zai zo da makami kenan da yanzu in ya zo ba maganar a caje shi a kwace su tunda shi ne makamin ne zai kawo a matsayin to suka shirya da akwai wani dan abu na'ila abu na'ila kamar tare suka sha nono da shi ka abin al'ashir saboda haka akohu ne minan raza to sai ya haɗo kuma da wasu mutane daga ciki akwai shi abbad ibn bishr akwai abu abs ibn jabr wanda za mu zo mu yi maganarsa shi ma a nan gaba sai suka zo a ɓoye tunda cikin dare ne suka zo muhammad ibn musulama ya yi sallama sallama ka abin sharaf yana tare da amaryarsa ya ji sallama ce waye ne ya ce muhammad ibn salama maslama ne tare da ɗan uwanka abu na'ila sai matarsa ta ce ina ga kakkaji don na jiwo sautin jini ya asma'u sautar dami sai ya ce haɓa mu manyan mutane duk rintsi in aka kirawo mu ko yaƙi ne cikin dare za mu sauka sauraka wannan ɗan uwana ne tare muka sha nono da shi ne kike ji ba wani abu da zai faru shi ne sai sauko ya same su su su biyu daman shi ka abin shi Muhammadu bin maslama ya gaya musu duk tsarin yadda za a yi ce da ya fito ya sauko da makamansa a jiki da haka suke ba wanda yake yawo sai da makami wurin wani abu na iya tasowa da makamansa a jiki ya sauko ya same su ya sauko ya caɓa turare yana ƙanshi sai shi Muhammadu bin maslama ya ce na iya canshanar gashin nan naka na je na kai shi ya ce a mai matsala ka shinshina ya kama ya shinshina ya sake ce yaya kaɗan uwan kama ya ce eh shi shinshina sai da suka tafke shi da ƙarfi sai suka ce wa sauran mutane ku kama shi ku gama da shi to wannan shi to daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki akwai shi abbad ibn bishir kamar yadda ya zo a cikin tarihi ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga ciki akwai yaƙin Uhud akwai yaƙin Al-Khandaq ya kuma halarci yaƙin Yamama yaƙin Yamama shine yaƙin na aka kamsa da Musailimatul Kazzab wanda suka yi da'awar wanda ya da'awar annabta bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ja mutane da yawa suka bin shi a matsayin shi ma annabi ne zai zo ya ci gaba da nashi annabtan bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya kulla lindina aka tafi aka yaƙe shi to shi abbar ibn bishr yana da ciki waɗanda suka fita wannan yaƙi da cewa a lokacin bai fi shekara 45 ba to a lokacin ya yi wuta sosai kusan ma a halire wannan gwamzawa ne aka kashe shi yana da shekara arba'in da biyar a shekara ta sha biyu bayan hijira a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi a karbo zakkar kabilar muzaina da kuma kabilar banu sulaim kuma a lokacin gazwatu zatir riqa gazwatu zatir riqa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi rurumi a wani a wani gari kusa da zulhulai kauye ne kusa da zulhulaifa inda ake daukan irami a madina to sai ce waye zai mana gadi waye zai mana gadi sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce ni da kuma wani mutum daga cikin mutanen al'ansar ya ce shi ma da shi to wannan na cikin mutanen al'ansar ɗin shi ne abbajibul bishir suka tsaya cikin dare suna gadin musulmi don gudun kada a zo a kawo musu samami suna bacci ba su sani ba to a daidai wannan lokacin akwai wanda daga cikin mushrikai an kashe matarsa wajen fada musulmi sun yi harbi kuma harbin ya samu matarsa shine shi kuma sai ya rantse da abun bautarsa cewa wallahi sai ya zubar da jinin musulmi ba kaɗan ba sauraka sai ya fito farautar musulmi a daidai lokacin shi almuhajiri da yake gadi sai ce zai ɗanyi bacci shi kuma al'ansari shi ne abbari bin bishir ya ce to ni shi kira ne zan zauna in yi gadin kai kaɗan huta ya kwanta yana bacci shi kuma da ya gani shi shi kaɗai cikin dare sai tashi kiyamun laili sai kama kama sallah cikin dare wannan mashiriki ya fito sai ya hango alamar mutum ya kuma fahimci cewa cikin mutanen annabi ne sallallahu alaihi wasallam sauraka daga nesa sai ya tsana kibiyarsa ya harbo sai ya same shi yana sallah bai yanke sallarsa ba ya ci gaba da sallah ya sake harbo ta biyu ya same shi ya harbo ta uku sai da ya same shi da kibu guda uku a jikinsa amma ko zo bai bar sallar da yake ba haka ya tafi ruku ya tafi sujada jikinsa ya kace-kace da jini duk sanda aka harbo sai ya sa hannu ya cire ya ci gaba da sallah ya sa hannu ya cire jini yana zuba wannan bahajiri ya tashi ya gan kace kace da yace ce ya haka ya ce ai harbi na aka ci to ba za ka tashe ni ba ba ka tashe ni ba to haka suke da irin wannan juriya musamman in suna gaban Allah subhanahu wataala duk wani abu da zai taso ba sa jin shi harba mutum da kibiya amma kamar ba shi aka harba ba ai wannan abu ba kowa zai iya shi ba to shi wannan abadin da bishir shi ne ya faru hakan ya faru daga gare shi yana ɗaya daga cikin jarumai da ake sifanta su da jarumta sosai a zamaninsa al'imam al-bukhari alaihi rahmatullah ya fitar da hadisi a cikin sayin littafinsa daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida ya ji wani yana karatu a masallaci yana karatun qur'ani sai annabi yake cewa rahimahullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan asqattuhunna min surati kaza wa kaza ya tuna min wata aya kaza da kaza a sura kaza da kaza da nake tsallakewa kamar da muka ce a karatuttukan da muka yi nabi sallallahu alaihi a lokacin da ake saukar masa da wahayi baya manta komai sanu ƙuri'uka falatarsa sauraka za a gama karanta masa komai tsawon aya komai yawansu zai dawo ya maimaita su sahabbansa su ɗauka a bakinsa ba tare da wani abu ya sare ba to amma bayan wannan yakan iya ya manta wani abu bayan ya isar shine ma'anar illa ma sha Allah sai da Allah ya ga dama to sauraka bayan isar da saƙon zuwa ga al'ummarsa to zai iya manta wani abu kamar yadda yake inda ma ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke ina manta ku tuna mu saboda cikin dare wannan sahabi yana karatun alqur'ani a masallaci sai annabi ya saurari sa sai ji ya karanto wasu ayoyi sai ji ya faɗi wata aya tsakanin aya da aya sai ki ce ka Allah ji dan wani Allah ji dan wannan bawan bawa nasa ya tuna min aya kaza da da nake sare yadda ita tsakanin aya kaza da kaza a sura kaza kaza a wata ruwayar ta aisha radiyallahu ta'ala anha ce tahajjada annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana tahajjudi a gidana a daki na fasami'a sauta abbadin yusalli fil masjid sai ji sautin abbad shine abbad ibn bishr yana sallah a masallaci sai ji sautinsa yana karatun ƙur'ani faƙala ya aisha a sautu abadin haza na bici aisha wannan miliyar abadi ce nake ji ta ce da shi na'am miliyar ta ce sai ce allahumma marham abbadan allah ka jikan abbad kaga wannan ba karamar addu'a ba ce ba karamar falala ba ce annabi ya roƙa masa rahamar allah subhanahu wataala tun yana da rai tun bai mutu ba annabi bai masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansa to wannan kadan daga cikin falar wannan bawan Allah to waɗannan mutane guda biyu su ne waɗannan da shi Usaid ibn Huzair da Abbad ibn Bishr su ne kuma sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sun je sun gana da shi a wani dare mai duhu suna fitowa sai ga wani haske a gabansu kamar fitilu yana musu jagoranci suna yana haska musu gabansu da aka zo rabuwa tunda ba gida ɗaya za su shiga ba wani ya yi damar ya hagu sai wannan hasken ya rabu biyu kowa sai shi ya bi shi har gida to kaga wani wata karama ce wadda za mu zo mai magana a kanta imamul bukari bukhari ya ambaci wannan hadisi a kitabu sala inda ya ce babun amma bai faɗi sunan babin ba babun ya yi shiru kamar irin ya bar gurin daga baya zai zo ya ciki ya sa abin da ya dace da hadisin ya dai ga cewa hadisin zai yi daidai da kitabus sala kitabul masajid tunda muna cikin a cikin abwabil masajid miki hadisan da suke da alaka da masallatai to da ya kawo wannan hadisin za ku ga ciki babu maganar masallaci to sai yake sai ya ce babu sai bai bar bai faɗi ko babu me zai ce ba sai ya bar shi faka annahu bayyana lahu kamar ya bar gurin ne haka dan in ya dawo daga baya ciki ya sa abin da ya kamata ya sa sai kuma ya ci gaba da zama a haka ba tare da an ciki ba ibn rushayd al-busti shi yana cewa duk inda muka ga babun suna nan a cikin sayyid bukhari za ka ga an ce babun amma babu babu matashiya to sai wani ibn rashid sai ke cewa shi yana fahimtar duk inda bukhari ya ce babun to kamar fasili yake yi na babin da yake sama ya ambaci babi to in ya ce babun bai faɗo wata matashiya ba kamar fasali ne ƙarƙashin babin da yake samansa ibn hajar ya ce eh hakan zai yiwu amma inda munasaba ya ce kamar nan babu munasaba saboda babin da yake saman wannan shine idkhalul ba'iri fil masjid lil illa shine babin da ya kawo shigar da raƙumi masallaci saboda wani dalili shi ne muka karanta a baya hadisan da ya kawo na shigar raƙumi a kawo hadisan umar salama haka ne to wannan hadisin na anas ibn malik da ya ambaci waɗannan mutane guda biyu ina maganar shiga da raƙumi a masallaci babu saboda ka kaga ba za a ce wannan fasali ne karkashin wancan babin ba ba zai zama fasali ba to ta ina ne ya samu alaƙa da kitabul masajid ta ina wannan hadisin ya samu alaƙa da kitabul masajid Alaƙarsa da kitabul masajid shine ta yadda waɗannan mutane guda biyu sun je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu da shi a masallaci wannan shine abinda wasu malamai suka ƙaddara cewa haɗuwarsu da shi a masallaci ne ba a gidansa ba sun haɗu da shi a masallaci sun zauna sun tattauna a kan bukatun da ya kai su har dare ya tsala duhu ya yi suka fito daga masallaci watakila sun zauna har zuwa lokacin da isha'i ta yi aka yi sallar isha'i sannan suka baro suka baro cikin duhu Allah subhanahu wata'ala kuma ya karrama su da wannan haske wanda har zuwa gidajensu to kamar imam bukhari yana so ya ce falalar mutum ya tafi masallaci cikin duhu mutum ya shiga duhu ya je masallaci domin sa halarta sallar isha'i ko kuma sallar asubahi kamar ya ce ne fadlul mashi ila masjid fi lailatul lailati falalar tafiya masallaci a lokacin da duhu yake dare yake da duhu kamar yana ishara zuwa ga wani hadisi hadisin uh, buraida wanda imam abu dawud ya fitar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiril masha'ina fi dhulami ila al masajidi bin nuri tam yawm al qiyamah kaiwa masu tafiya da kafafuwansu cikin duhu zuwa masallatai kai musu albishir da cikakken haske ranar gobe kiyama to kamar imam al-bukhari yana ishara zuwa ga wannan hadisi sai dai wannan hadisi bai cika sharadin imam al-bukhari ba wannan hadisi ma a cikinsa akwai rauni a isnadin sa akwai rauni duk da cewa yana da shawahid yana da hadisai da dama da suka goyi bayan sa wanda ya zama hadisi ne hasan li ghairihi wanda Sheikh din Al-Albani ma a cikin sa yau Abi Dawud ya inganta shi ya ce hadisi ne sahihi to kamar imam al-bukhari yana ishara ne da wannan hadisi cewa akwai falala mutum ya tashi cikin duhu ya tafi masallaci Allah subhanahu wata'ala zai ba shi haske ranar gobe kiyama haske kuma cikakke shine ne kawo wannan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karrama wanda Allah subhanahu wata'ala ya karrama waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu da haske na zahiri wanda ya aje musu hasken kuma da za su samu ranar gobe kiyama wanda ya fi wannan da suka samu cika ya fi shi kuma wato girma to kamar wannan shi ne dalilin da ya sa ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabul masajid za mu zo mu ƙara bayani insha Allah lokaci yayi ma za mu sake bayani akwai maganar ibnu battal da kuma maganar tafiya da haske lokacin da za a tafi masallaci in za ka tafi masallaci shin ka tafi cikin duhu ko ka riƙe tocilan kana haska gabanka wanne ya fi falala wanda zai tafi yana tuntube da wanda zai tafi tar yana ganin abin da ke gabansa wanda ya fi samun lada wannan shi ne mu insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh